Jama'a assalamu alaikum kun bar kamar da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. A cikin shirin namu na yau za mu yi ta taki zuwa jamhuriyar Nijar inda wani sabon rikici ya kundo kai a hukumar kokowar kasar Fenilut da ta kai ga dakatar da shugaban ita hukumar Abuba Ganda. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau sai ku biyo mu. kamar yadda dai aka ji da farko a jamhuriyar nijar hukumar kokowa gargajiya ta ƙasa fenilut ta dakatar da shugabanta abuba ganda na tsawon watanni shida wannan kuma sakamakon wasu matsaloli da suka kunno kai a 'yan kwanakin nan tuni aka aika zuwa jihohin kasar guda takwas da takardu domin sanar da dakatar da shugaban ita hukumar kokowar ƙasa fenilut malam abuba ganda wanda yanzu haka mataimakinsa ali dan malam wanda tsohon dan kokowa ne ke riƙon ƙwarya Alhaji Garba Yakuba, shugaban League ɗin kokowa ta jihar Maradi ya tabbatar man da cewa ya samu wannan wasiƙa ta dakatar da Abuba Ganda. mun samu takarda kwarai kuma mun samu takarda wadda aka ce sun tsada shi Simuwa. Mu dai bakin da suka takarar da ita kan ita kaɗai ce muke iya ban gane ta an ba mai ita. Mai bayan wannan bare ba mu ibada wata amsa kuma ba su wannan. To Alhaji Garba Yakuba ko waɗanne bayanai ne suka baku a wannan wasiƙa? ya ba mu amsa kamar haka. A babu wanda lallai kawai sun ce sun fanurke sun mace tsakanin su ne wani wata shida kenan. Yan ka wata shida in yi shi yana ya dawo shi. Ai ka san shi kuskure kowa na yin shi. Tana yi wani kuskure ne yi can tsakanin su manya ya su ya su can ba mu iya magana abin da ke gama su. Tunda abu ne wanda bai shahe bai shahe mun ga su can wurin a kano su mu babu ruwan cikin wannan hayaniya tasu. to ganin ta yadda wannan hukuncin ya kunno kai baka ganin cewa akwai batun koma baya a kai. wai shi na kawo cikas amma kowa ta kamata irin abin da ya ɗauka ya sa shi gaban shi ka tsaya fi su bila tsakanin da Allah abun da ta kamata a ce ka yi ka yi shi ya yi zama alheri ga tahiyar kokowa tunda in aka ce ana mu muka ga kokowa ba ta tahiya yadda ya kamata amma in kowa aikin da kowa aikin da yake ya sa na shi gaba kai dan da sirki ne ka san dan da sirki ne kai dan ligi ne ka san dan ligi ne kai kai dan federation ka san dan federation na ko na wanda ke na minister shi ya san muna san na minister ne kenan in aka ba abin kowa da ai eh, kowa da da matakin shi kaga abin sai a zanna lahiya Alhaji Garba Yakuba yana mai fatar ganin an ci man matsaya ta gari inda yake cewa to mu yanzu fatan da muke dai kawai a samu a gyara mu harkar nan ta kokowa abin da ya ci gaba dan ka a kawo wasu matsaloli zuwa gaba shine muke fata kawai kasashe kasashen da babu yaki kasashen da ba su roko muna muke yi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi wannan sabon rikici da ya kunno kai a hukumar kokowar gargajiya ta jamhuriyar nijar fenilit ya so mu haifar da ɗaɗɗar a zukatan masoyar kokowar gargajiya da ma wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar kokowar gargajiya inda yanzu haka yawancin mutane musamman 'yan lig da ma 'yan kokowa da ke cikin jihar maradi suka tafi albarkacin bakin su basiru usman ɗaya daga cikin jigajigan harkar kokowa a jihar maradi ya kwarmata wa sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi dalilan da suka sa aka dakatar da abuba ganda da farko da an yi kokowa ta kub ɗin ba a jima ba da kub wamako a garin yamai to lokacin da an samu tsatsaniya sosai tsakanin ita federation da 'yan kokowa lalle ana iya cewa wannan tsare-tsare da aka yi kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba saboda an samu kurakurai da dama kusan wanda suka ci kub din firzidan ba a basu wani abu mai yawa ba kusan miliyan ɗaya aka basu abu ne wanda ake dama miliyan biyar ake bada aka zo ta wamakon ita ma dai ba a samu kuɗi sosai ba ba a ba mutane eh, wanda ya cin ba a baya wasu kuɗi sosai ba har aka samu matsaloli tare da 'yan kokowa wanda ba su masa wasu 'yan kokowa sai da suka kwana uku ba samu damar dawowa gida ba hakan aka yi ta korafin abin aka zo aka wuce wannan yanzu ba a daɗe ba akwai turnuwa da ake yi ta sai dai yawo wannan turnuwa kusan in ce ma 'yan kuku mu samu damar zuwa ba ekip national antarnoma ta sati guda suka yi haka suka tahi ma sai har senegal ba su da prim sai bayan tahiyar su senegal aka samu prim aka ba su wanda ya kamata a ce kakin su ta senegal aka ba su duk da haka 'yan koko mu senegal sun yi kokari mun yi final kamar guda uku mun yi final far ekip da senegal suka mu hudu da daya 86 kilo da 65 kg yan koko musu kai final individual mai 86 kilo su ibrahim shi ya samo mai daidawar da kofi wanda har sai da aka kira mai imna sunan na nijar duk cikin wahalhalun da suka tai akwai alma shi dan 65 kilo ne yan koko a garsi ne shi ma ya yi final ta individual kuma ya yi final par ekip wanda ya zo na biyu kusan in ce ma da suka dawo kusan hilin jirgi babu mutum guda wanda ya tarbe su yakuba adamu abokin dan kuku shi ya je tarbo su hilin jirgi tun na aka fara samun tsatsaniya wasu daga senegal lalle sun zo da kofi par ekip sun samu mai darajan individual sun samu mai d'or da kofi individual kuma san kilo sun samu mai darja to hakan gai suka taho wasu gida kowa ya rabe ta shi gidansu ba tare da an samu gabatar wani authority ba da cikin su wanda ya zo tarbe su kusan a ce shi abubuwa ganda shi ya kamata ya ɗauki nauyin tsare-tsaren samu kai da shi da ministar a haɗu a yi tsare-tsaren da za a tarbo wannan 'yan kukuwa nijar ta ga abin da 'yan kukuwa ta suka samu shugaban ƙasa ya san da abin da ake ciki to wannan abin duka ba su samu ba. To ko za a iya cewa hakan shi ya haifar da dakatar da Abuba Ganda? Basiru Suma yana mai cewa. To abin da ya kawo aka dakatar da Abuba Ganda ana iya cewa kusan tun lokacin da ya zo federation bai yi wani kokarin da za a cewa ba a gaya an yi wani abu na kwarai. To baya da bayan haka kuma sai aka samu bayan dawo wasu 'yan kokowa daga Senegal sai aka same shi ta yi kanal turwa ya samu ministan wasanni cewa da Mukhtar kasin ya dinga maganganu bisa kan mukutar kasim ya yi haka ya haka har ya kai inda yake cewa mukutar kasim ya sabka ya hito ci ya yi dimisiyon kenan ana iya a ce ba a samu jituwa ba tsakanin ministan wasannin da shi shugaban federation saboda ba a samun ana jituwa tsakanin su a duk wani lokaci kun ji maharin dai daga inda matsalar tawar tasowa A 'yan kwanakin baya magatakardar hukumar kokowar gargajiya ta ƙasa Fenilit da ma'ajin ita hukumar an dakatar da su na watanni shida saboda wani laifi da suka yi. A cewar Gambo Dauda doka ce ta bugi Abuba Ganda kuma dakatar da shi ba ta da wata illa ga harkokin kokowar gargajiya a jamhuriyar ta Nijar. Na kuma yi wa Gambo Dauda tambaya dangane da irin kokarin da shi shugaban Abuba Ganda ya yi a lokacin da yake kan kujerar shugabancin wannan hukuma ta Fenilit tare da samar wasu 'yan kokowa aiki musamman na gadi. sai ya bayyana mana cewa da sauran aiki duk da haka gaji ga dan kokowa ba ta yi wanda ke sportif dan motsa jiki ka zo ka yi zanna kana gadi wata goma sha ɗaya sai za a kokowa ta kobi ka juya ka ta yi kokowa iska yana yi tsohon yan kokowa ne wanda sun aje kokowa ƙauye su ya kamata a ce an samu mu aiki hakan amma dan kokowa wanda ke cikin lokacin shi ya zo a ce ya yi zanna a zanki baya da jikka hamsin wata sai ya wata goma sha ɗaya sai da ake ya samu kwanje na wata guda ya zo zai zai ta kubi iska na yiwa ga lagos ko abuja kaga bai gyara dan kokowa neman in kana neman kwace kana cikin kasar ka yashi ko nawa ka samu kasar waje banza ne ni abin da nake so gabaninmu. na ministar sun san waɗanda ke iya rike kokowa su ya kamata a sa waɗanda ke iya wani abu kuma wannan a ce an hidda abubuwa ganda kawai an kashe maciji ne baka hidda mai kai ba to gamba dauda yi maganar cewa an kashe maciji ne ba tare da an cire masa kai ba ko me kake nufi yawwa abubuwa ganda ba shi kadai na federation ba shi kadai ba su goma sha uku ne sai a duba a gani in ba su iyawa duka a baje federation a sake wasu sabi wanda ke iya haka ya kamata to a ɗaya wajen dai masu iya magana kan cewa ra'ayi riga Alhaji Yahuza ɗaya daga cikin masu faɗa aji ta fuska kokowa kuma da ya kasance tsohon shugaban lig ɗin kokowa a maraɗi yana ganin cewa akwai lamarin siyasa cikin wannan al'amari duk da cewa fatansa shine na a koma teburin sasantawa. Wannan matsala eh, ta kokowa ya zamanto kusan za ta karya mana kokowa kasar ga saboda kokowa an maida ta siyasa fit guda da an yanzu kaji an ce yau an tura wani gobe kaji an ce an tura wani ita kuma gyaran ƙasa ya kamata a san da adawa da ba adawa ba gyaran ƙasa ake nema in da adawa kake gyaran ƙasa ake nema in majority kake gyaran ƙasa ake nema kenan duk wanda zamanto bai neman gyaran ƙasa mu ba mu ga unhwanin eh, eh, biya shi ba haka duk abin da ka gani ga halin da ake cikin siyasa ce eh saboda me ya sanya eh, kusan ni ba na harka kokowa na ya zama ta kuma kowa ya san abin da nake cikin harka kokowa amma abin da ya sa ni hannu janye saboda na tabbatar da kusan kokowa ta lalace ta koma siyasa. To jama'a duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci sai dai muna cikin ƙoƙarin tuntuɓar ofishin ministan wasannin ƙasar ta Nijar domin jin ta bakin minista ko wani wakilinsa dangane da wannan dambarwa. Kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman Salisu Isa wakilin mu daga Maradi sai jami'in da ya hidima a kan na'ura Hassan Alhassan na Silasha ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.